وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتك ألا وبنجز تالكي ميكومي komai إيكو cikakken رايا wanda ya ƙara raya mu cikin wannan yammaci na juma'a shida ga watan jima'a sani au jimada saniya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan maris shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammadin hassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a fakarar da malam ya ambata ya ambata mana mutane goma wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shaida musu da aljanna cewa su 'yan aljanna ne saboda Allah ya ba su aljannatin suna da rai su ne ake kira asharatul mubashiri na biljanna bi ma'ana a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da dubu ɗari wa'annan guda goma su suka fi kowa daraja idan an cire manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na farkonsu ne sayyidina abubakar na biyunsu ne sayyidina umar na uku ne sayyidina usman na hudu ali bin abi talib na uku na biyar sa'ad bin abi waqas na shida Salha na bakwai zubair shine zubair bin Awwa na takwas abdurrahman bin aufin na tara sa'idu ko na gomansu shine wa abu ubaida amir bin jarra su guda goma wanda aka musu bishara da aljanna wanda duk a cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai su daraja shi kuwa idan an cire manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to kakaf idan an tara sahabbai kuma babu kaman sayyidina abubakar siddiq wanda hadisi ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi ya ce da za a ɗaura imanin sahabbai ga baki ɗaya a sikeli guda ɗaya a ɗauki imanin sayidina abubakar a ajiye shi a sikeli shi kadai imaninsa zai rinjayi dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna matsayi da daraja na sayidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu wanda dukkansu sun shaida babu wanda ya kai shi daraja da matsayi da kuma soyayya wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa sahabbansa gabaki daya har wani sahabi yake tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Amr bin al-As yace na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu a ahabbu ilayka ya rasulallah a cikin mutane wa ka fi so yace Aisha na ƙara tambayan shi wa ka fi so ya ce na na aishatu na ƙara sa karo na uku ya ce na na aishatu na ce to a maza fa ya ce babanta siddiqatu binti siddiq radiyallahu ta'ala anhum wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da falalan sayyidina Abubakar ya ce dukkan ku kun ƙaryata ni shine kadai ya gaskata ni dukkan ku kun yi wa addinin Allah aiki wanda mun masa tukwici amma sai da na abubakar mun gaza iya masa tukwicin abin da yi wa musulunci yi uti malahu yatazakka wa mali ahadin inda hu min ni'matin tujiza sai me illa a wajhi rabbihi a'la wala sawfa yarda lokacin da sayyidina abubakar ya dinga yanta mutane wanda suke ta shan wahala ana ta azabtar da su sai na bakar ce na siye shi na yanta shi ya je ci gaba da bauta bilal sai na bakar ce na siye shi na yanta shi suka cewa baban sayyidina abubakar shine ibn eh, abu kuhafa suka ce dan ah, kama dukiyarsa ba abin da yake tsinanawa da shi sai siyan nakasassu bayan da ake tawalarwa Shi ne Allah ce yana ciyar da dukiyarsa saboda yana neman tsarkaka a wajen wa Allah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza Allah ce babu wani a doran kasa da zai iya bashi sakamako akan wannan me dalilin da yasa sayyidina Bakar yake yin haka Allah ce illa waje wajhi rabbih al'ala yana yi ne domin neman yaddan ubangijinsa mafi daukaka wala saufa yarda kuma ubangiji zai yadda da shi kaga wannan katkat kenan Allah da kansa ya yabe shi radiyallahu ta'ala anhu wanda sayyidina abubakar siddiq duk cikin sahabbai babu wanda ya kai shi daraja kamar yadda imamu ibn taymiya yake faɗi a cikin lamiyarsa ya sa'ili an manhaji wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل سيتي حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم فضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل شيني مهل الشاهد دكا صعبي سنة لدرجة أما سيدي سيدنا أبو بكر يفكوا درجة أتشين صحبا من زن الله صلى الله عليه وسلم سأنم سيدنا عمر bin Khattab wanda kuma dukkansu ba sawoyin juna bane karamin su shine Sayyidina Ali saboda dukkansu sun haife shi manzo Allah ya bashi shekara 30 Sayyidina Abubakar ya bashi shekara 28 Sayyidina usman ya bashi shekara da 25 Sayyidina Umar ya bashi shekara tara. waye bai haife shi a cikin su ba babu ina fata an gane amma dukkansu kaga suna kusa da juna saboda ne manufa ne ta zo daya idan manufa ta zo daya za ka game ana haɗa ƙarfi da ƙarfi ana abokantaka ba don sa'o'in juna ba a saboda manufa ya zama ɗaya manufa idan ta zama ɗaya shine za ka ga mutane suna tare haka amma idan manufa ta zama ba iri ɗaya ba za ka ga ba za a taɓa daidaita da juna ba to sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga akwai daraja da matsayi da kowanne yake da shi to malam ya kawo mana wannan ya yi mana bayani a dukka kuma a cikin goma nan guda biyar a ciki sai na bakar ya musuluntar da su duk abin da suka yi wa musulunci yana da lada har zuwa ranar tashin kiyama saboda shi ne dalilin musuluntar su shi ya musuluntar da sai da na usman wanda mala'iku ke jin kunyansa shi ya musuluntar da abdurrahman bin aufin shi ya musuluntar da falha shi ya musuluntar da zubair bin awwam bayan ya musuluntar da zubair zubair dan ammin manzon Allah ne shi kuma yana da dangantaka da nana khadija saboda nana khadija su biyu kadai babanta ya haifa huwailid ya haifi zubair sannan ya haifi nana khadija shi kuma zubair ya haifi Awam. ina fata an gane to kaga zubair bin awwam waye musuluntar da shi sayyidina abubakar siddiq ina fata an gane sa'annan kuma ga falha ga sa'ad ibn abi waqqas wanda dukkan su an musu bishara da me da aljannatin suna da rai sai na bakar shi ya musuluntar da su kuma duk abin da suka yi wa musulunci yana da ladansa har zuwa ranar tashin kiyama kaga wannan yana nuna daraja da matsayi nawa sai da na bakar abokansa ne na kasuwanci kasuwanci suke yi shi ya kwadaitar da su ya musuluntar da su shine alkarinu bil qarini tazi birds of same feather flock together ko aboki da abokinsa yake koyi idan mutumin kirki ne zaka ga yana kokarin ne kamantuwa da shi sai na baka duk shi ya musuluntar da su suna da wannan daraja Sa'an nan ya ɗauki ɗiyarsa ya ba Zubair bin Awwa wace ce kenan Asma'u binti Abi Bakar siddiq radiyallahu ta'ala anha kaga ya bashi kuma ya musuluntar da shi ya bashi diyarsa kaga wannan daraja ce mai matsayi sannan ga babanta shine second in command a duk duniya shine second in command bayan wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma essa tana karkashin Zubair bin Awwam ita take yi wa Zubair bin Awwam hidima ko fatan dokin zubair bin awam da wakansa ita take kwafuce wannan karkashin ba ta wani ma'aikaci ba ba wani ma'aikaci da zai zo sai da aikin yi mata yawa ne ta tura wa babanta ce da Allah a dan taimaka mana da dan wanda zai dan kara taimaka min ya agaza mu ba ta ce a babana ne second in command ba kai waye yasa da zan maka wannan aikin a'a sai da aiki yi mata yawa har Zubair bin Awam a daidai wannan lokacin shine ita ta nemi alfarma a wajen babanta ya agaza mata da wanda zai dan taimaka mata to dukkansu su ƴan aljanna ne an musu bishara wannan shine ake kira asharatul mubashirin bil janna mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna sai malam ya daura saboda wannan raddi ne ake yi wa ƴan shi'a wanda suke tsine musu suna la'antansu suna ganin su cewa 'yan wuta ne kaga sun faɗi akasin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a kansu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba face ya yarda da su bal Abu Ubaida Amir bin Jarrah shine aminu hadhihi al-umma haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi shine amintaccen wannan al'umma su kuma sun ce ba sahabbai ba amintattu bane ina fata an gane to shine malam yake mai da martani akan wannan magana da suke yi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ci gaba da cewa wala tufrid bis salati ala ahadin illa li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahlihi wa ala alihi faqat malam yace wala tufrid bis salati ala ahadin ba a taƙaita yin salati ga wani illa face li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wa ala alihi da mabiyansa amma abin da yake nufi a nan malam ali yana nufin wato ƙurabacin rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat su kadai to abinda malam yake fadi anan magana ce dunkule abun farko da yake nufi wala tufrid bis salati ala ahadin ba a keɓanta wani da yin salati a gare shi shine saboda 'yan shi'a sun keɓanta su guda goma sha biyun nan isna ashariya suna kiransu suna musu Allahumma salli alaihi. ina fata an gane da kaga suna in an faɗi sunan wani daga ciki wato wa'annan kadai suke yi wa ba sa yi wa sauran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai malam yace ba a kebanta wani in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma ya halatta ana yi wa wani salati kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma ali abi aufa lokacin da ya kawo zakka manzo Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa saboda ya kawo zakka ya aji kuma Allah madaukaki ya ce khudh min amwalihim sadaqatan ko tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu Allah ce khudh min amwalihim ka karba daga sashe min anan tabi'idiyya ne sashe na dukiyarsu saboda me dukiyar da zaka fitar daga cikin zakka ai 1 over 40 ne na dukiyarka shi sa Allah ce min amwalihin ai sab'idiyya wani sashe na dukiyarka saboda ka kasa dukiyarka arba'in ka fitar da kashi daya kaga ai ba wani abu bane ba za ka ji shi a jikinka ba tunda 39 ko nanan naka ne 1% ne kawai ka fitar kaga ai ba wani abu bane amma abin yana da nauyi kamar yadda wani bawan Allah yake ce min ya taba aiki da wani mutumi a karkashin mutumin ya yi aiki da mutumin ne a matsayinsa na kamar manaja ya ce da ya yi wa mutumin maganan zakka cewa ya kamata a fitar da zakka da sauransu sai mutumin ya ce mai to fito min da list ɗin zakkan ya ce da na buga na buga na buga ya ce malam could you believe that abinda zai fitar zakka 30 billion naira billion naira, 30 billion. Out of 1 over 40 din shi kenan fa. Tati biliyan naira ya ce, da mutumin ya ya ce tati biliyan ya ce kai <laughs> kawai ya ce kawai a ci gaba da harka ina wannan ba za su fita ba 1 over 40 kenan fa ya ce wannan ne ban samu ribarsa ba amma na biyu ya ce akwai wanda ya mu'amala da shi ya ce da ya tashi ya fitar da zakka ya ce mutanen da suka yi benefitin da wannan zakkan da ya fitar na wannan mutumin ya ce more than 1000 people sun yi benefitin da wannan zakkan ya ce wata rana kawai mutumin ya zo zai fita daga gida sai ga an yi cincirin do mutane wannan dubin neighbors ɗinsa sun tsaya suna ƙoƙarin sai sun shiga gidan ya ce ha me ya faru kaza kaza suka matsa su dai suna so su ganshi shi ya ce sai ya ce to a bar su suka shigo suna ta mai godiya suna ta mai godiya ya ce da ya dawo sai ke cewa wane me ya faru ne cita ah. ya ce oga ba kai ne kace a fitar da wannan zakan ba ya ce kamar ya ce ah ga na ce ma na yi lissafin kuɗin kaza kuma na na lissafin zaka kace is okay ba ai okay da kace min na ka ce min an fitar kenan shine na fitar sai ta ah, ashe haka abin yake wato yana mamaki yadda mutane suka zo suna godiya irin sai ce oh ashe haka kaga kenan yana bukatan wanda zai daura shi me akan hanya kaga da duka ma'aikata suke yi wa ogannin sa haka ai kaga da an samu ci gaba ko wani kawai in ya hada me yana me sai yi ko sai mursisi ba za ka kara jin wani bayani ba to khudh min amwalihim wani sashi ne daga dukiyarsu tuzakkihim ka tsarkake su da shi wasalli alaihim ka yi musu salati ka yi musu addu'a a anan nan ana nufin ka yi musu addu'a udu'u lahum ka yi musu addu'a Ina salataka domin addu'anka sakanun lahum wato natsuwa ne gare su shi sa manzala ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah ka yi addu'a ya Allah ka biya wa ali abi aufa mutanen abi aufa ka biya musu bukata ka karbi ibadarsu ka yi kaza saboda ya kawo zakka ne ko aka mai addu'a to shi ne suka ce to anan kenan ya halatta kenan za a iya yi wa mutum a ce alihi saboda anan ya ce wa ala alihi al anan suna ɗaukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko qurabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tana daukan ma'anar dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jini wanda su ne aka haramta musu cin me sadaka zakka ko wata rana kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tare da wani sahabi Imam Bukhari ya kawo shi ne a cikin Kitabul Luqta abin nan littafin da ake magana akan tsintuwa sai tsintuwar daman kashi biyu ne akwai mai gwabi-gwabi akwai kuma mai mara kima da ba ta da kima ya halatta za ka iya sarrafawa to da suka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dabino a cikin garin Madina sai ya ce ma wannan sabon dauka ya ga manzo Allah bai dauka ba irin sai irin shi ma dan ji wani iri tunda manzo Allah bai dauka ba to me yasa ni ma zan dauka sai manzo Allah ce na ji tsoron kada ya zama dabino daga cikin dabinan zakka ta faɗo shi ne ya sa ban ɗauka na ce ba ga anan manzo Allah san gaibi ba ko da ya san gaibi zai ce kawai ai ba na da zakka ba ne bari ya ɗauka ya ci sannan sahabin nan ya ɗauka ya ci cikin Imam al-Bukhari a ciki shi ne kenan idan an samu tsintuwa da yi da kima za ka iya me tasarrufi a ciki amma in yana da kima kuwa sai ka yi me sai ka yi cikiyansa cikiyansa na nawa shekara ɗaya cur idan shekara ka yi cur kana cigiyarsa ka samu mai shi ba daga nan aka halatta maka amfani da wannan cigiyar amma fa in ka fara amfani da shi mai shi zai ce to da Allah wancan shekara da ta wuce a wata kaza da sauransu na yadda abu iri kaza sai ka ga shi ne to ko ka sarrafa dama ai ba naka bane tattara shi kame ka mika masa in ma ka sarrafa ya ce to wane gaskiya ni ne samu wannan na yi cigiyarsa na tsawon shekara ɗaya amma gaskiya da ban samu wanda ke ya tabbatar da na nashi bane na sarrafa shi to amma a ciki in misali dubu ɗari ne na fa kashe hamsin ga hamsin to amma da sauran hamsin nan insha Allah kila bayan karshen wata in an mana albashi zan baka ba ni da shi shikenan amma ba da ba naka ba in ya ce to a ba komai na yafe maka hamsin din kawo hamsin din shikenan ka ci halak malak in ka juye shi ya zama miliyan ɗaya sai ka bashi kayansa eh in ka bashi wannan in ka yi domin Allah amma in ka ga dama za ka iya cewa to na sarrafa wannan dukiyar ya zama kaza saboda haka za a bani kuɗin sarrafa wanda ne wannan ba laifi ba ne saboda kai ka sarrafa kai kai aiki ina fata an gane kai kai aiki kana da iko za a iya sarrafa wannan muhallin shahid a ciki karaba ko shine makusantan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransu me al ana kiransu al ko sannan ma'ana ta biyu na al yana ɗaukan atba'uhu atba'u rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabiyanka su ma ana kiransu me al shine Allah ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab Allah ce annaru yu'raduna 'alaiha wuta ce ake bujuro musu wuduwan wa safiya da maraice a ina kenan a kabari wannan yana daga cikin ayar da ahlus sunna suke kafa hujja da azaban kabari wa yawma taqumu sa'atu Allah ce ranar da kiyama za ta tsayu A adkhilu ala fir'auna ashadd azab. zan shigar da mabiyan fir'auna kaga al anan atba'u fir'aun mabiyan fir'auna ashadd azab. mafi tsananin azaba Allah ce zamu shigar da su to kaga anan al ya dauki ma'anar me atba to anan sahabbai sun shiga bi sifa khassa ina fata an gane sahabban manzon Allah atba'u rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko bi sifa khassa sannan atba'uhu ummatuhu ummatul ijaba al'ummansa ni da kai kenan dukkanmu mun shiga bi sifa amma ina fata an gani saboda dukkanmu me ali muhammad saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yanka dabbansa layya yace bismillah allahumma hadha min muhammadin ko fataqabbal minni sai yanka ragon nasa kenan sai ya dauko wani rago sai ce bismillah Allahumma hadha min Muhammadin wa ali Muhammad yace ya Allah wannan na manzan Allah ne da duk mabiyan manzan Allah manzan Allah ya mana ne yankan layya kanka ce to ai shi kenan. tunda manzan Allah ya mun ba sai na yi layya ba in kana da kuɗi in ma baka yi layya ba ba wai saurayi ba Manzan Allah ce kan ma ka zo idi ba ma bukatan ganin ka duk wanda Allah ya masa ya hore masa kuɗin da zai yi layya bai zo kuma ya yi layyan nan ba manzo Allah ce ba ma bukatan ganin ka idi hadisin imamu Ahmad ce man waje wajada si'atan falam yubahi fala ya na musallana duk wanda yake da yalwatan da zai iya layya bai yi layya ba kan ma ya zo idi ba ma bukatan ganin sa saboda me saboda layya ana yin sa ne da dabbobi guda nawa fi guda takwas na farko first class kenan ko rago shine first class da ‘yar uwarsa ne tunkiya sannan second class offer shine bunsuru wanda ake kira dan ustaz ko inda mutane ke <laughs> ana cewa wai da dan ustaz zai laye ba wato har matarka sai an mata gori wai ya siya dan taure wai dan taure yake layya ka san mutanen musu komai nasu na reni ne ibada shi fa bai da kudin da zai yi a ba ga ce ai wani da dan usta za ka yi layya wai izgilanci to dan akuya bunzuru kenan ko shine second class offer da yar uwansa me tunkiya a akuya sannan sai ne sai sa da yar uwansa me saniya sannan sai wanne raƙumi da ‘yar uwarsa ne raƙuma su ne dangin nan guda hudu to duk wanda ke da dama ya zai iya ɗaya daga cikin wannan ya ƙi manzala ce ba ma buƙatar ganin ka'idi da ma'ana kana da kuɗin da za ka iya siyan ba rago ba amma za ka iya siyan bunsuru in ya yi wuta kana da dubu goma za ka samu shekararren me bunsuru ko 11,000 12,000 za ka samu katon bunsuru wanda ya shekara in kana da wannan kudin ka cewa ai mu muna da jiran sa alhaji wani sa bamu da wallahi baka da uzuri a wajen Allah a ai ban yi aure ba shi yasa baba na zai yi baka da uzuri a wajen Allah he kai ba ruwan Allah cewa ai baban kai saboda haka kai ta zuru ne a a yalwata kana da daman da zaka yi wannan sai kai to kaga anan muhallin shahid a ciki al ali muhammad ko mabiyan manzan Allah sun shigo kaga bi sifa amma ni da kai mun shigo cikin alayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa to da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah saukar da ayar cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai me sai suka zo suka tambayi manzan Allah ya zamu maka salati manzan Allah ya ce me Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kaga ali muhammad nan ma'ana biyu ne ma'ana ta farko qurabati rasulillah ko kuma a ce ma'ana uku ma'ana ta farko qurabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne ake nufi directly wato ƴan uwan manzon Allah na jini kuma ƴan uwan ma waɗanda suka musulunta suka yadda da shi a cikin alayensa wanda zakka ke haramta gare su akwai wanda suke kafirai ina fata an gane zaka kidaya su ciki ba sa ciki ana nufin wanda suka musulunta ko kaga akwai Abbas akwai wa Hamza ko da ƴaƴansu duk suna cikin Ali Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga ma'ana ta farko kenan ina fata an gane ma'ana ta biyu na al shine atba'uhu ashabuhu alayansa bi ma'ana atba'uhu a wannan lokacin suwa suka bi shi wallazina tabauhum bi ihsanin sahabbai kenan ko suna wajen saboda haka su ne al ma'ana ta biyu kenan ma'ana ta uku atba'uhu wa ummatuhu bi ma'ana al'ummansa waɗanda suka yi imani da shi saboda al'umman manzan Allah ummatuhu kasimu ila qismain al'umma sun rabu kashi biyu akwai ummatul ijaba akwai ummatu da'awa ummatul ijaba sune musulmai ni da kai wanda muka musulunta muka mika al'amari zuwa ga Allah to sune na farko sannan akwai ummatud da'awa wanda ba musulmi ba amma yayi rayuwa a lokacin da Allah ya turo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce ummati rasulillah amma ummatud da'awa wanda ake kiransu zuwa ga me musulunci sune ake kira ummatud da'awa ina fata an gane to kaga a ciki wa ake nufi ummatul ijaba wanda suka amsa da'awarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ni da kai kenan wanda suka amsa kaga sun shiga ciki to kaga anan alayen manzan Allah sallallahu alaihi wa ake nufi anan to kaga har ya zo kan wa'ala ali ibrahim kenan ko kaga aka zo alayen wa annabi ibrahim kaga in aka taba alayen annabi ibrahim sun in ka bi tsafan annabi ibrahim tsakanin annabi ibrahim da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ashirin da ɗaya ne kaga ya kara shafan wa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kamar yadda annabi ibrahim ya katange makka da addu'a lokacin da ya ɗauko matarsa hajar Allah ya umarce shi ya ɗauko ta ya ajiye ta a garin da ba bishiya ba shuka kwari ne ya ajiye ta tsakanin dutsen safa da marwa ya juya yana tafiya bai ce mata komai ba ta ce ya za ka kyale ni a wajen nan ba kowa ba kaza bai ce mata uffan ba ta ce Allahu amarka bi hada Allah ne ce ka ajiye ni ni kadai ana sai ya juyo sai ce Allahu ni bi hada Allah ne ce in ajiye ki anan sai ta ce to tunda Allah ne ba zai wulakanta ni ba kawai da ya juya sai ce rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram li yuqimu ko sai ce faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun kaji addan da yawa mutanen makka kenan yace rabbi inni askantu ya allah na bar zuriyata biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram a wani kwarin da babu shuka a wurin ɗakinka harami shine ka'aba kenan ko faj'al af'idatan minan nas ya Allah ina so daga yau ka sa mutane kungiya kungiya tahwi ilaihim suna zuwa wurin su warzuqhum minas samarati ka azurta su da kayan marmari la'allahum yashkurun saboda su gode maka Allah ya karba ko bai karba ba Allah ya karba kaga addu'ar da me annabi Ibrahim yayi wa ina kenan garin makka hadisin abdullahi dan abbas wanda imam bukhari da muslim suka rawaito shi kaga ya shafi ina ne aka samu manzo Allah kuma a garin ina a garin makka kaga afidatan minan nas tahwi ilaihim ga mutane kuma suna zuwa ina garin makka kaga wannan addu'a ce wanda annabi ibrahim yayi wa yayi wa garin makka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanda annabi Ibrahim ya katange makka da addu'a haka ma na katange me Madina da addu'a saboda haka daga cikin falalan Madina duk mutumin da ya fadi ya mutu a garin Madina manzo Allah ce ni zan cece shi ranar tashin kiyama Allah ka kai mu garin manzo go <laughs> kuma ka kashe ba a garin manzo ko Eh. eh Allah ya kai mu garin Madina ko eh to kaga wannan falala ce ta ina garin Madina sune garin da fituna ba ta taba shiga cikin ta duk fitunan dajjal baya shiga tartarin Makka da ina Madina kaga wannan daraja ce to kaga anan yana nuna maka wato darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne awahu wa nasaruhu su suka agaza masa suka karfafa masa a lokacin da mutane ne suka kaurace masa suka yi yaki da dukiyarsu da ransu da lafiyarsu da kuruciyarsu da komai nasu saboda ne sanda suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Kitabul Iman haka Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wata rana manzon Allah na rike da Sayyidina Umar Sayyidina Umar yana jin daɗi manzon Allah ne fake rike da shi sai kalli sai kalli manzon Allah sai ce la anta ahabbu ilayya ya rasulullah min kulli shay'in illa min nafsi ya ma'aikin Allah duk duniya ina son ka fiye da kowa amma ban da raina sai ce ban da raina bi ma'ana ina son raina fiye da kai amma bayan raina ba wanda ke da daraja a wajena kaman ka sai manzo Allah ce la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsik sai ka ji kana so na fiye da kanka karan kanka sai sayyidina Umar ya ce la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi ya ma'aikin Allah ina son ka fiye da kowa hatta karan kaina sai manzo Allah ce al'ana ya Umar yanzu ka zama cikakken mai imani atake ya juya saboda me imanin da suke da shi yadda da suke da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga atba'uhu kenan mabiyansa daga cikin ashabuhu kenan wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karfafa masa suka bada jinin su domin karewa manzan Allah saboda Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta ga mu'mini ya kare mutuncinsa da iyalansa da komai nasa fiye da karan kansa bi ma'ana yanda zaka kare mutuncin kanka da na mahaifinka da na mahaifiyarka da na matanka da na ƴaƴanka to na manzon Allah ya dara na babanka ya dara na mahaifiyarka ya ya dara na matarka ya dara na danka ya dara na karan kanka mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa anan malam yace ba a takaita wani da salati in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda shine nassi yazo akai wannan raddi ne ke wa wa'ancan da suke wato kebance shi ga malaman su ko kuma imaman su guda goma sha biyu to shine malam yace maka manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kada yake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad ko wa ala ali Muhammad kama barakta على ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كيوا واكنان منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan salati to shi malamai suke cewa idan ka ce Allahumma salli ala Muhammad ko kai shiru bai isa ba saboda a cikin salatin da manzo Allah koya sai an sami wa ala to malaman hadisi da suka yi istidraki idan aka zo sallallahu alaihi wasallam sai kaji sun ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda me a cikin salatin da manzo Allah koya akwai ne alayansa kuma alayansa ya dauki wannan ma'anar guda uku da muka ambata amma wanda ake magana da shi kusa sune guda biyun nan alayansa quraba Allahu akbar Allahu akbar na uwansa na jini sannan kuma sahabbansa saboda sahabbansa nassi ya zo karara a wajen yi musu addu'a shine walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ce walladina ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo bayan sahabbai me suke cewa yaqulun suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu wanda suka gabace mu da imani su waye sahabbai kenan ko Allah ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa'anda za su zo a baya ni da kai ba za mu taɓa riskan sahabbai a daraja da imani ba Allah da kansa ya mi ya tabbatar ko so da wanda suka zo bayan su ni da kai me muke cewa sabai? rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana kaga mun yi wa kanmu kenan ko sannan ne wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani sune wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kakka sa kwafi kiyayya ki a cikin zukatan mu lillazina amanu ga waɗanda suka imani bi ma'ana ya Allah kada ka sa mu ji muna kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu kai mai tausasawa ne kuma mai jin kai ga bayansa kada ka sa a zikatanmu mu ji muna kin daya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi a cikin wato Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbul ansar dinun wa imanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun san mutanen Madina addini ne da imani kinsu kuma kafirci ne da munafunci duk wanda ya kisu yana da yanki na me kafirci duk wanda ya kisu yana da yanki na me munafunci tattare da su kaga wanda yana nuna maka daraja na me na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda suka kai su daraja shi yasa manzon Allah ce khairun nas qarni fi a duk duniya wanda suka fi kowa daraja su ne karnin da na yi rayuwa da su kaga ɗaya kenan sai ce sun mallazi na yalunahum littarahi wa tartib sa'an nan bayansu masu binsu su ne wa kenan tabi'ai sai ce sun mallazi na yalunahum sa'an nan su ma waɗanda suke binsu a baya su ne wa tabi'u tabi'ina kaga daraja kenan to yanda ake samun daraja haka ake raguwa kaga imanin sahabbai kaga tabi'ai ba su kai sahabbai imani ba ko sun kai su tabi'u tabi'ina ba su kai wa tabi'i imani ba ko wanda suka zo bayan tabi'u tabi'ina su ma ba su kai ne tabi'u tabi'ina haka yake raguwa ko haka abin ke raguwa saboda darajar ana samun long distance kuma ana imanin na ne yana raguwa saboda daraja da matsayin da kowanne suke da shi kaga wannan yana nuna maka matsayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai malam yace baya kyautatuwa a keɓance wa'ansu da wannan salatin kamar yadda 'yan shi'a suke yi amma a dunkule za ka iya yi kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wa Ali Abi Aufa sa'annan da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka so su saboda manzan Allah bai bar duniya ba ya yadda da su kuma ya yi umarni a koyi addini a wajensu ashe kenan sansu ya zama mai addini kuma kinsu ya zama mai munafunci da kafirci saboda idan ka taba su ka taba addinin saboda waye ya zo maka da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya da addinin ya kai duniya ga baki da sabai da manzo Allah ba duniya jaziratul arab ba ta musulunta ba nan da Palestine ma ba wanda ya musulunta Misra ma ba musulma bace duk kewayen jaziratul arab duk ba su musulunta ba sai na bakar da wa su suka fara me faɗaɗawa ko da ya mutu ko waye biyo bayansa Umar bin Khattab shi ma ya dasa daga inda wa ya daura ya tsaya ko shi ma da ya rasu Usman ya daura daga inda wa Sayyidina da Umar ya tsaya ko shi ma da ya rasu Sayyidina Ali ya daura daga inda kaga dukkan su haka shi ma da ya rasu muawiya ya hau daga inda ya dasa shi ma ya ɗaura haka abin ya dinga tafiya wanda har yau muka zo muka samu kawukanmu a matsayin ne musulmai kaga idan ka taba addinin ka ce mutanen nan mutanen banza ne kaga automatically ka ce addinin da ni da kai muke yi ne saboda suwa suka tallata addinin ya zo gare ni suwa suka tallata zo gare ka su ɗin ne dai ko to in ka taba su kenan musuluncin ka taba ga baki ɗaya kenan kana shakka akan musuluncin kaga ina fata an gane barnan da ke karkashin wannan matsayin to shi sa malam ya kawo wannan bayani ba dan komai ba saboda akwai mutanen da suke wato haƙa rani a ɓoye suna jefa mutane a ciki na halaka a ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan wai addinin musulunci kaga wannan mutanen irin alkhairin da suka yada wa duniya da wanda ni da kai muka samu a yau ta wani dalili ta dalilinsu. kuma su ba 'yan siyasa ba ne kamar yadda mutane suke yau duk inda wannan ya tsaya wancan zai zo ya daura ne mu kuma a yau idan wannan ya zo ya fara wani abu na alkhairi wannan na zuwa sai me sai ya dakile shi ko sai rusa saboda ba shi ya kawo ba kuma wannan fa wallahi fa ba shi shugabannin mu kadai suke da wannan matsalar ba fa in za mu yi kan adalci mu kanmu muna da wannan matsalar ko a office ne zaka ga wani zai kawo shawara ne kyau wanda ka san in kuka yi executing din wannan shawaran za a yi ne za a samu nasara amma saboda ba ni na kawo ya ce dala wannan dala ajiye wannan magana ko ba ka bane ko wani zai yi criticizing saboda ba shi ya kawo ba wani ma zai a nan za a aji shawarar nan a jibge shi a gefe Ka ga me kenan wato sai ya zama it has become pass and pattern namu ba wai muna neman ci gabanmu ba ne a kowa da yana son selfishness in ba shi ya kawo abu ba ko dole a rusa in dai ba shi ba saboda me yasa za a ce wani ne ya kawo idea. wani ma bai kai ni matsayi ba kuma bai kai ni ma ilimi ba kila ma kai ka fita da first class ne shi ya fita daga ya fita ne da let my people go ko da pass ya fita mai zafin amma kuma duk da haka ya kawo wata fikirar da ta fi naka kuma in aka yi executing ɗinsa a wajen aiki za a samu progress a sai ka ji kana jin haushi saboda ba kai ka kawo ba haka faɗa biya mu take a yau daga shi kenan muna bukata mu gyara zukatanmu yau da gobe ni in gyara nawa kai ka gyara naka shi ma ya gyara saboda mu samu ci gaba a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kasa tamu da fatan Allah ya sa mu dace to kaga muhalli shahid yana koya mana sanin mutunci da daraja na sahabbai to kaga idan ka sani a matsayinka na musulmi cewa wa'annan mutanen wajibi ne ka su haka kuma kai a matsayinka na musulmi bai kamata ka so dan uwanka ba sai abin da kake so wa kanka na alkhairi ya shafe ka ko manzala ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi ruwayar kenan ɗayan ku ba zai taba zama cikakken mai imani ba sai ya ji yana so wa kansa abin da yake so wa ya so dan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi kaga wannan ruwaya ita ce ta turmushe maganan gayu ya dan ganka da wani abu ya ce ai an ce la yu'minu ahadukum a nan ne zai kawo maka wannan hadisi amma hadisin abin da ke nufi kai a matsayinka na musulmi kana so ka ganka a gida mai kyau a mota mai kyau mata ta gari a aiki mai kyau to yanda kake so ka samu wannan ka ji a zuciyarka zaidu kana so shi ma ya samu amru ma kana so ya samu umar ma kana so ya samu ko abubakar ma kana so ya samu yadda kake ji wa kana so ka samu wannan ka ji a zuciyarka kana so wa dan uwanka shi ma ya samu wannan yadda idan dan uwanka ya samu ka ji daɗi a zuciya wane ya samu shine ka zama cikakken fa mai imani wai yan arewa sai hankali kenan ko ba ka ba da zaran ya zanga haka ya ce to ashe ka fara samun alkhairi kenan aikin ku ɗaya fa saboda kai ne oga shi yana ɗan ƙasan kai ɗan samu ana ce to wato kana samun alkhairi kenan bari mun sa inda sai ka ji an mai transfer an jefa shi wani waje wai saboda ya ɗan samu wani abu na canji kaga ba haka rayuwar take ba musulmi ana so ya zama mai san ɗan uwansa musulmi yana kuma fatan alkhairi ga dan uwansa musulmi wannan shine ɗabi'ar da ake so ni da kai mu ɗabi'antu da shi wanda kuma muke fatan goban Allah ya dawar haka mun samu sabuwar gwamnati da izinin Allah saboda haka anan zamu dasa aya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk